Allahi al'azim hasbunallahu wa ni'mal wakil hatta wanda ba annaba ba tana musu tasiri ni a rayuwa na ga amfanin hasbunallahu wa ni'mal wakil ni ga naune ba jiyau ba amma ba yau zan baku labarin ba gaba na gaba shine daga cikin magabata akwai wani barin ba da labarinsa zai fi muhimmanci akan nawa iya daga cikin kibaru tabi'in sunansa abu muslimin al abu muslimin al-khawlani ko kuma a ce abu muslim abdullahi bin thawb al-khawlani asalinsa mutumin kasar yaman ne ya rayu ya musulunta tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai taba gamuwa da fiyayyen halitta ba sai dai ya gamu da manyan sahabbai irin abubakar umar radiyallahu anhu amma ya musulunta tun a zamanin so wannan rashin gamuwan ya sa bai zama sahabi ba amma ya musulunta tun a zamanin amma ba su taba gamuwa ba iya cikin al su waɗanda suke sun rayu da fiyayyen halitta ba su gan shi ba to a malaman hadisi sai a ce suna cikin kibaru tabi'in sai a sasa cikin manya-manyan tabi'ai tabaka ta farko to shi yana cikin waɗannan ya tashi a ƙasar yaman sai aka yi wani mutum sarki ne shugaba nasu sunansa al-aswadul anisi shi kuma yana da'awar shi annabi ne idda annubuwa yana da'awar shi annabi ne kissan na cikin koda maktaba shamila juzidi na goma sha takwas namba na tara kuma malamai da dama sun kawo manaƙib nasa da yawa irin imam ibnu hibban irin ibnu abdulbarri rahmatullahi alai da makamantansu da yawa sun kawo vatus na wannan bawan allah me ke faruwa shi abu musulmin al-khawlani alaihi rahmatullah sai shi al-aswadul anisi da yake cewa shi annabi ne duk wanda ya masa inkari sai sa a kama shi a yanka yadda ake yanka rago wasu kuma sai sa a kama sai a jefa su a cikin wuta haka yake ta yi ya sa duk bayin allah na kwarai suka gudu a cikin garin da yake a yaman da ya yi abin da yake sai ya ce wa isa ya mun inkari sai jama'a da ke tare da shi suka ce la na alamu ahadan illa aba muslimin al-khawlani ila na'lamu ahadan illa aba muslimin al-khawlani ba musamme maka inkari ba sai abu muslimin al-khawlani sai yake tambayan abu muslimin al-khawlani yace ku zo da shi aka zo da shi sai ya ce ga abin da nake yi yana kama mutane ya yanka wasu zai kuna da wuta me ka isa ka ce a kai na. sai ya ce me kake so in ce ka gaya mun abin da kake so ka bada yace ba zan gaya mako komai ba sai gaskiya menene gaskiyar kuma gaskiya shine daman kalimatu haqqin tuqalu inda sultanin ja'ir wa fi riwayatin fajir kamar da ya tabbata a sunna mafi girman jihadi shine kai ido da ido da shugaba azzalimi ka gaya mar gaskiya ba wai ka aika mar kawai sako daga nesa ba ka je gabansa ka faɗa gaban gaskiya gaban shugaba ta fi wahala a kan faɗanta daga masallaci ka tinkare shi ya kalli idan ka gaya masa jarumai ke iya wannan ba wanda zai iya sai wanda ya shirya wani zai iya yin bala'i daga waje amma sun gido da ko sai garan kai da Allah ya taimake garan kai ba zai iya yi ba Su amma ba za ka iya gane wahalan faɗan gaskiya ga shugaba ba sai ka yi mu'amala da mai mulki ka ga yadda wahalar take a nan za ka gane kai jarumi ne ko ba jarumi ba mafhum tayyib abu muslim al ne ce masa abun da kai ranka ya dade zalunci ne Da da'awar annafta da kake yi haramun ne bai halatta ba kaza kaza ya ja kunnansa sai ransa ya ɓaci shi wannan al'aswadul anisi fa'amara binarin fa'udrimat sai sa aka hura wuta wutar da ba a taba hura irin ta ba a wannan lokacin ta kai matakin da idan tsuntsu ya tashi can sama zai wuce ta samanta wutar saboda harshenta sai ya jawo tsuntsun ya fada ciki ko ta samanta tsuntsu baya iya giftawa saboda karfinta aka zo da abu musulmin al-khawlani burbudin masu imani ɗaya biyu da ke wurin hankalinsu ya tashi suna ga zai shiga uku za a halaka shi za a yi kaza kaza aka ce zai iya maimaita wannan abin da ya faɗa na wa'azin gaske ya ce zai maimaita ya kuma sake kallon idan al'aswadul anisi ya maimaita masa sai ya ce a jefa shi a cikin wuta <coughs> sai aka ɗauke shi akan majajjawa saboda ba zai a ɗauke shi da hannu ba ana ɗaukar shi akan majajjawa <coughs> sai yana karanta addu'a afuwan ku bari dan kurbi ruwa ko insha Allah jazakumullahu khairan da aka dora shi kan majajjawa ana ƙoƙarin jefa shi daga cikin addu'ar da yake sai yake ce ya dan da zaka kada ya man la yukhzamu junduhu wa la yughlabu awliya'u anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita hasbi Allah wa ni'mal wakil kaga sai aiki da hasbi Allah wa ni'mal wakil da aka jefa shi a wutan gabanin jefa shi an daura hannayensa da kafafuwansa wallahi alladhi la ilaha illa huwa sai igiyar da ke hannun ta kone wadda take kafa ta kone shi jikinsa ba abin da ya kone tufafin da ke jikinsa ba su kone ba ya huto daga cikin wutar iya tafiya a kanta yadda ake tafiya a kan tsandauri haka yake tafiya a kan wutar yana fitowa sai aka gaya wa shi sarkin al'aswadul annisi cewa wannan fa abin da ya sa duk jama'ar da kai imani da kai su fasa za su ce kai annabin karya ne saboda wannan abun da ya kai ba baka saka yi ba kuma shi bai ce shi annabi bane ya ce shi mabiyin annabi Muhammad ne kaga aikin ya zama kira yake zuwa ga addinin sa ba naka ba kuma gabannin ya jefa ya san da ya faɗa ake cewa in kunta ala haqqin fasayunjikal haqq wa in kana ala al-batil fasatarau yace in kana kan gaskiya to gaske ta kubutar da kai in kuma akan barna yake ku za ku ga me zai faru gare shi ya fito da kafarsa iya tafiya a wutan ba abin da ya faru gare shi yana fitowa aka hada baki sai ya bar garin aka kore shi yana fita daga nan sai tafi garin madina a lokacin khilafa na abubakar siddiq radiyallahu an sayyidina umar na ganin sa shi bai san waye ba sai ce masa min aina anti daga ina kake yace min al yaman daga yaman sai ce yayi labarin wannan musulmi bawan Allah da aka jefa shi a wuta Allah ya kubutar da shi kamar yadda ya faru ga annabi Ibrahim me sunan sa ne sai ce wa sayyidina umar sunansa abdullahi bin thawb bai faɗi alkunyarsa ba don ya fi sanuwa da alkunyar sai ce shi sunansa abdullahi bin thawb sai sayyidina umar ya fahimta ka san fasaha ta magabata sai kalle shi ce don allah gaya mun gaskiya ko kai ne shi don allah ka gaya mun sai ya burbushi sai ya ce eh ni ne sayyidina umar ya rungume shi fashe da kuka ya dauke shi kashe wajen sayyidina abubakar ya ce to ga bawan allah mu na yaman nan allah ya kawo shi madina ai kaga ba annabi bane da wannan ya kubuta akwai wani magabaci shi ma abul hasan shi ma irin wannan ya faru gaba gare shi akan hasbunallahu wa ni'mal wakil yawa yi gari za a halakar da shi saboda riko da gaskiya aka ajiye zaki yayi kwana uku bai ci ba bai sha ba kwana uku yayi bai ci ba bai sha ba aka bashi aka sa shi a cikin wani keji zakin tsakaninsa da shi da abul hasan kawai dan kofa ne da za a ja daga sama ta budu aka shigo da abul hassan wurin yana shigowa da alwala kawai sai ya kabbara ya fara sallah kawai sai aka je aka daga kofar zaki kwanansa uku baci ba sha kawai sai to a guje sai ga mutum yana sallah yana zuwa jikin abul hassan ashe shi a cikin sallah yana addu'a yana hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan zaki da ya zo jikinsa yana lasan jikinsa haka da yawo yadda nake a haka ya ta masa haka haka ya lallasa ya gaji sai ya tafi abinsa wallahi bai cije shi ba balle ya cinye shi kai a ce zaki kwana uku bai ci abinci ba kuma ya ga mutum kuma ya lafi jikinsa ya bashi? ai kai ka san kariya ce ta Allah bayan ya gama sallah ya zauna ya yi addu'a zaki iya ta yawo bai ci ba ya gaji ya jira ya jira zaki bai ci ko sai tashi abinsa ya fita wasu zaki sallama sai fita abinsa sanda ma yamar sallama shine talaka suka zo ya abal hasan fi ma kunta tafakkir na ma karubal asadu ilai don Allah me kake tunani lokacin da zakin nan ya zo jikinka dan Allah yayi kake ji yayi kake jin ranka sai ce wallahi ma kuntu ufakkir fi ma ta tafakkirun wa ma khiftu mimma minhu takhafun illa ana aqulu fi nafsi al asad jasad am tahir najis am tahir li alla yanqudha wudu'i wa ana muttasilin billah ya ce wallahi ba na tuna abin da kuke tunawa kuma ba na tsoron abin da kuke tsoro ni lokacin da zakin ya zo yake shafan jikina yake lasa da yawo tunani nake cewa shin yawon zaki najasa ne ko ba najasa ba don kada ya bata alwalata ina ganawa da Allah wallahi kawai abin da kike tuna kenan shin yawon nan kan najasa ne ko ba nan shi fikihu yake ta yi